Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. ari salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na karshe a yau alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa tare da ku da kuma gabatar da shirye-shiryen. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan ranar malamai ta duniya yadda kuke gani za a kyautatawa malamai da kuma inganta harkokin ilimi. za mu kawo muku rahoto kan ƙyaddar biri da ta ɓarke a jihar Bayelsa. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Saurare Assalamu alaikum. rundunar sojan amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu kana wasu sun samu rauni sakamakon hari da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin nijar a kudu maso yammacin ƙasar ta nijar sanarwar ta ce ko baya ga waɗannan sojojin hawa kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce kawo yanzu ba wanda ba wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin a can kasar togo kuma ana ta samun karin kiraye-kiraye ga shugaban kasar fore na sangbe da ya sauka kan karagar mulki dubban jama'an kasar ne suka yi maci akan babban titin birnin kasar lome a jiya laraba suna kiran shugaban da ya sauka domin kin bin bukatar tsarin nan na wa'adin zangon mulki sau biyu wanda mahaifinsa ya soke yanzu haka dai na sangbe ya shiga zagaye na uku kenan na mulkin kasar ko a watan da ya gabata sai da aka kashe mutane biyu a lokacin irin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da kulki da kuma hayakin nan mai sa hawaye ga masu zanga zanga sojojin iraki sun samu nasarar kame garin hawija wanda ke karkashin 'yan yakin sa kai na is kamar yadda prime minister kasan haidar al'abadi ya ba da sanarwa haidar al'abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a paris alabadi ya kira wannan nasarar cewa ba ta ƙasar iraki ce kawai ba a'a ta duniya ce baki ɗaya sojojin amurka da ke marawa sojojin iraki baya tare da haɗin gwiwar sojojin lema ta ɗayan shi'a da ke samun goyon bayan iran suna cikin san waɗanda suka taka rawar gani a wannan yakin kwato hawija ɗin wanda aka fara tun ranar 21 ga watan satumba yanzu haka dai sojojin na iraki sun samu nasarar kwace kusan dukkan wuraren da ke hannun is din ciki ko har da masul birni na biyu mafi girma a kasar wadda aka kwato shi a cikin watan yuni sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da makomar fararen hula a wannan birni daya da ya fada hannun sojojin na iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a wuri ɗaya kuma prime minister irakin haidar al'abadi a yau ya buƙaci sojojin kurdawa da su ci gaba da marawa sojojin ƙasar ta iraki baya domin ganin an samu nasarar kakkaɓe 'yan ƙungiyar ta is kana ya jaddada yakin goyon bayansa ga yunkurin na kurdawa da suke yi na neman 'yancin cin gashin kansu prime minister da yana magana ne salin da ya kai ziyara a paris yana cewa gwamnatinsa ba ta son abin da zai kai ta ga fito na fito da kurdawan amma kuma su sani su kwana da sanin cewa ikon gwamnatin tarayya zai ci gaba da kasancewa mai cikakken iko ne a cikin watan da ya gabata ne dai kurdawan na ƙasar iraki suka jefa kuri'an neman ɓallewa daga ƙasar ta iraki domin cin gashin kansu shugabannin suka ce suna fata wannan kuri'ar jin ra'ayin jama'a da suka kada ya zame matakin farko na tattaunawa akan wannan batu da zai ba su 'yanci sai dai gwamnatin tarayya ta sa kafa taifa da wannan kuri'ar shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce a shirye gwamnatinsu take da taimaka wajen shiga tsakanin wanda zai samar da zaman lafiya tsakaninsu an dai jima ana takaddama tsakanin gwamnatin ta iraki da kurdawa akan wane ne ke da ikon mallakan manya-manyan rijiyoyin mai da ke arewacin kasar yanzu haka kasar bangladesh ta ce za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya wanda zai ɗauki mutane kusan rabin miliyan guda domin ɗaukar nauyin 'yan jinsin rohingya da suka yi ƙaura daga ƙasar muyama jami'ar ƙasar ne suka ba da wannan sanarwa a yau alhamis 'yan gudun hijira waɗanda yanzu haka suke warwatse a sansanoni 23 da ke kan hanya bakin iyakar ƙasar za a sauya musu matsuguni zuwa wuri guda da ke wurin da ake kira cos baza. Ministan kula da haɗura taimakawa mufazai Hussein Chauhori shine ya ba da wannan sanarwa a yau alhamis jahori ya ce za a kulle duka sauran sansanonin da zaran an kammala sauyawa 'yan gudun hijiran matsugunni sai dai a wuri daya majalisar ɗinkin duniya wadda ta ba wa kasar ta bangladesh na irin kokarin da ta yi na daukar wani samarwa 'yan jinsin ta rohingya matsugunni majalisar ta faɗa yau alhamis cewa ta sake duba wannan lamari kuma wannan aiki zai ci kuɗi dala miliyan 434 domin da hudu domin agazawa 'yan jinsin na rohingya da yawansu ya kai sama da miliyan guda da yanzu haka suke bangladesh ciki ko har da 'yan gudun hijiran na rohingya waɗanda suka fara isowa sansanin kafin ranar 25 ga watan agusta labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin nama a jihar Bayelsan, Najeriya inda aka samu barkewar kyan dabbiri. Wakilin Lamido Abubakar na da ƙarin bayani. An samu barkewar allobar kyandar biri a jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta a Najeriya kamar dai yadda bayanai suka nunar ma'aikatar lafiya ta jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce an keɓe kimanin mutane goma da suka kamu da cutar ana kuma neman wasu da dama da ake tsammanin sun kamu da wannan cutar domin su ma a killace su wuri ɗaya to sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta jihar ta Bayelsa ta aike da samfurin kwayoyin cutar ta allobar kyandar bandar biri a sashen gwaje-gwaje na hukumar lafiya ta duniya da ke kasar senegal domin tantancewa yayin da sakamakon gwajin zai tabbatar ko alloba ce bayanai dai sun nunar cewa daga cikin mutane goma da aka keɓe akwai wani likita ɗaya kuma akalla mutane 49 ne ake nema domin a keɓe su waɗanda ake zaton sun kamu da cutar wasu rahotanni kuma na nuna cewar mutane goma sun mutu mr daniel maxin shine kwamishinan ma'aikatar watsa watsa labaru a jihar ta bayelsa kuma na tuntube shi ta wayar salula ya ce. Yana cewa ne akalla mutane goma ne lamarin ya shafa kuma an keɓe su wuri ɗaya ana nan ana kula da su domin gudun yaduwar cutar a sassa daban-daban na jihar ta bayelsa sannan kuma a tsaye muke wajen ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata a hukumance. Cutar dai ta samu asali ne daga biri da sauran dabbobi da ake shiga daji da su kamar irin su barewa da dai sauransu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwa. Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido, kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan ranar malamai ta duniya da aka gudanar yau yadda kuke gani za a kyautata wa malamai da kuma inganta harkokin ilimi. To kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar ba da gudunmuwa ga wannan shirin bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana kan yadda aka yi bikin ranar a jihar Borno. gwamnatin jihar borno ta kira ga kungiyoyin masu zaman kansu da su ci gaba da dafawa harkokin ilimi a jihar da yanzu hakan ke tangarari sakamakon illan da ayan kungiyar boko haram suka yi ma fannin ilimin mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwani da ya bayyana hakan a ranar bikin ma'aikata da ake gudanarwa duk ranar biyar ga watan satumban kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware alhaji usman durko ya ce gwamnatin su ta dukufa wajen tabbatar da cewa an sake inganta harkokin ilimin zamani a wannan jiha da kuma biyar dukkanin harkokin malaman da ke ayyuka ayyuka a wannan jiha da irin matsalolin da suke fuskanta. Educational infrastructure, it is a near collapse of the system. ya ce za ku iya tunawa irin matsalolin da rikicin boko haram ya haifar mana a bangaren ilimi wanda ya kusa ma kasar harkokin ilimin baki daya amma hakan ba zai samu mai kasa a kuwa ba don tabbatar da cewa mun inganta ko kuma mun kara bunƙasa batun ilimi a wannan jiha ya ce gwamnatin jihar borno za ta yi duk mai yiwa tabbatar cewa ta kammala gyaran gyaran duk dukkanin makarantun da ke kananan hukumomin da aka sake kwatowa a hannun 'yan kungiyar boko haram da ma gina wasu sabbi da ake kira mega school da kuma makarantun marayu da wannan ba da jimawa ba za su mu koyarwa a ciki shi ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi na jihar borno comrade musa ino kubo ya yi wa iyayen yara ne albishir kamar haka he requested me to announce this gathering this morning that this morning he is releasing the payment of waye and neco ya ce gwamna ya umarce ni in gaya muku cewa yau din da safe ya saki dukkanin kudaden neko da kuma wayek don a saki sakamakon jarabawan yaran da suka zana sai dai daga bisani mun nemi karin haske game da yawan kuɗin da aka ce an saka da kuma yawan ɗaliban sai dai kwamishinan ya ce mana mu yi haƙuri don za su ci gaba da zama waɗannan hukumomi na wayek da nekon in suka fayyace duk abin da yake akwai za su mana bayani daga bisani na kuma tambayi shugaban kungiyar malamai na jihar borno kwamna bulama ma bisa koya ma wannan rana take gare su ga abin da ke cewa eh, gaskiya rana ne daman wanda take in akwai abin farin ciki na malamai mu zo mu nuna farin ciki kuma in akwai bukatunmu malamai suna da korafin su kamar yadda na faɗa annual increment wato dan kaɗan karin da ake musu na shekara-shekara ba su da shi promotion nasu ba su da shi uwa uba minimum wage din da ake biya aza ma'aikata malamai ba su samu ba so wayannan abubuwan su ne wanda muka gabatar kuma muna tsammanin gwamnati ta sake jin mu kuma za su magance wannan abin ka magana kamar kuɗin hutu da kuma ƙarin kuɗin da ake biya na shekara shekara kamar har tsawon shekara nawa ne kuma kuɗin hutu na shekara nawa ne ba biya ba kuɗin hutun da ba a biya ba tun 2012 zuwa yanzu wato kamar shekaru biyar kenan kuɗin shekara shekara wato annual increment ma kusan the same lokaci ne kuɗin promotion wajen 2008 zuwa yanzu malaman firamare ba su samu ba duk wa'annan abubuwan wajen shekara tara kenan yanzu wanda ake ciki. Kuma wani hali za a ce malamai firamare ke ciki ne a jihar Borno malamai ma gaba daya. Gaskiya malamai gaba muna cikin halin juyaye wannan abun da ake magana na Boko Haram kusan malamai ya fi tabawa kullum a yanzu haka malamai ɗari biyar da wajen arba'in da wani abu wanda aka kashe wasu a gaban yaransu wasu a gidansu kuma rashin biya rashin kayan aiki duka wannan ya sa malami a borno state na firamare da gaskiya yana cikin halin juyaye kwanan nan a hanyar dikwa malamin mu nan gala mota suna tafiya motansu ya ɓaci aka bar su a baya yan uwan shi da familinsa duk an kwashe shi da kansa an kashe shi a wannan hanyar wayannan abubuwan su abubuwan da yake faruwa wanda ya mai da gaskiya malaman suna cikin halin ɗarɗara da yanzu ba zai wuce wata ɗaya ba wannan abin da ya faru shugaban kungiyar malamai na jihar borno comrade bulam abisu kenan ke bayani game da irin matsalolin da malamai su suka dinga fadawa da ma bukatun da suka mika gwamnati a halin yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To batun da za mu so mu je ra'ayoyinku kenan a kai yau kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan rana ta malamai da aka yi bikinta yau yaya kuke gani za a inganta rayuwar malamai da kuma harkokin ilimi baki ɗaya to muna da wani a bisa layi wake bisa layi mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari kuma sakatare na kungiyar mu da nasara daga nan jihar nasarawa najeriya yawa to malam bashir ranar malamai ta duniya To alhamdulillah muna taya malamai murnan zagayowar wannan ranar da ake yi amma a gaskiya a Najeriya malamai an mayar da su baya in akwai waɗansu ma'aikatan gwamnati da za a inganta su a inganta su da albashinsu da rayuwarsu da increment da dai sauransu to malamai ne ya kamata yi musu wannan amma abin da kai malamin sai kai wata da watanni babu albashi to a gaskiya wannan yana yana kawo matsala sosai a wajen ilimi a Najeriya kuma yana da kyau gwamnati daga tun daga gwamnatin tarayya har jiyoyi har kananan hukumomi yana da kyau malamai a inganta su kuma a inganta ilimin najeriya na gode da tela ne daga nan lafiya jihar nasara to daga lafiya kuma bari mu nufi jihar kaduna amma an kigiras barka da dare barka ka dai barka da wuni eh, sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya To ina gudu ka ga shirin. To alhamdulillahi in dai ana so a faɗi gaskiya al'amari ne ba wani ɓoye-ɓoye ba nuku-nuku. Wannan rana ta ranar malamai rana ce ta bakin ciki a gurin malamai na farko kenan. Na biyu su idan muka ɗauka malamin makarantar boko a Najeriya ba a iya ba shi aure saboda ana ganin ba wani abu da yake samu da haka mu shawar da muke bada a koda yaushe in ana so malamai su daraja kuma su ƙara mutunci su kara daraja to malamin makarantar firamare ya kasance akalla zai ɗauki kuɗi kusan naira dubu tamanin ko dubu ɗari malamin sakandare school a bashi dubu ɗari biyu da wani abu to za a inganta albashi. amma idan muka ɗauka tigres wallahi malamin makaranta wai a ce sai ya dawo daga karantarwa ya ɗauki mashin ya tama a taɓa ko keken na ta shi zai iya rike iyalin shi dubu goma sha takwas dubu sha bakwai wani ma bai ma san abin da yake ɗauka ba da haka gwamnatin tarayya dole sai ta gyara wannan harka dan aka je neman aure za a ce wai alli za ta ci Allah da ya kiyaye mu ba lokaci. wato daga Alhaji Musa Garo a Kaduna har yanzu muna Kaduna wake bisa layi. Ah, anti na wuni na gajiya. Lafiya lauwa ne ne nawa Kaduna? Suna na Abdullahi Lala Tela tashar mota kawo a Kaduna a tarayyar Najeriya. Yawa kai koya kake ganin batun? so gaskiyar magana yana da kyau daga gwamnatin eh, tarayya zuwa gwamnatin jiha yana da kyau su ƙara inganta albashin malamai da wasu haƙoƙinsu saboda gaskiyar magana al'amuran ilimi ya taɓarɓare ma misali a Najeriya ma gabaki ɗaya. to mu dai yana da kyau dai gwamnatin nan yadda ta ce za ta inganta rayuwar mutane to yana da kyau eh, malaman makaranta su ne na farko saboda duk wani matakin da ka kai a wani a gwamnatance sai da malaman nan ka je ajiye ya koyar da kai da sauransu to yana da kyau ka kai wani matsayi kuma a ce malaman nan ba za ka inganta musu albashinsu da wasu abubuwa ba saboda kaga su suna da iyali kuma wa'ansu suna gida ne to kaga in ba inganta musu ba ta yaya za su karantar da yara a cikin aji to da to malam abdullahi har yanzu muna kaduna wake bisa layi Hajji Alheri barka da yammaci. Barka ka dai wane ne nawa? sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya yawa to malam murtala kai kuma ya ina gudunmu ka ga shirin to gudunmuwa na ji alheri malamai da za a kiyaye musu haƙoƙinsu ma kawai gaskiya ya isa a ce su rayuwarsu ya yi kyau ji daɗi su kuma ba da ilimi mai kyau na farko a ce albashinsu ka'idan da aka yi a dinga ba su a ba su kuma a dinga tura su irin karo ilimi haka wa'innan kun aka kiyaye musu ma wallahi ba za su koka ba amma za ki ga da yawa wasu lokuta albashinsu bai fito ba ba abinci 'ya'yansu su je makaranta su ma koro su kin ga ba za su samu nutsuwa su ba da ilimi mai inganci ba shawara na kenan da fatan za ku tashi lafiya to madalla mun gode malam murtala to bari mu nufi birnin tarayya abuja wake bisa laya abuja barka da yi barka ka dai wane ne na abuja sunana da bashir muhammad daga abuja to comrade ina taka gudunmuwar in inda kika duba za ki ga cewar tsakani da allah malami a najeriya an bai shi a baya saboda muka duba za mu ga cewar su 'yan baya yadda suka yi karatu ba za a haɗa shi ba da wannan lokacin domin in kin duba za ki ga cewar a yanzu malamin makaranta wani yana ɗaukar dubu sha biyar wani yana ɗaukar sha takwas wanda kuma ni ina ganin cewar ga 'yan siyasa na waɗanda suke kwashe kuɗin jama'a ba tsaya an duba malamai ba wanda suka ba su ilimin na har suka kawo makamin siyasa ya kamata a ce a inganta harkar ilimi in an inganta harkar ilimi na cewar su manya-manyan ƙasar ta su kwaso mutanen su dawo da su cikin gida najeriya su karatu to ina ganin cewar an gina turbar ilimi a ƙasar nan kuma za mu samu ci gaba kuma ina musu murna ta ranar a malamai a yau a jiya da aka yi zan ce ko yau ne Allah ya taimaka musu To, Comrade Bashir daga birnin tarayya Abuja, dama akwai wani a bisa layi a Kano. Kano kai ne ko kuma wane ne bisa layi? Wake bisa layi? Kina tare da Umar Hafsu Rimun Laja da kanan karamar hukumar Udil cikin jihar Kano. Yan wato madalla ina gudun ka kai ga shirin ya kake ganin batun. Yanzu ba ni. Kana tare da mu Malam Umar? Hello? Yawa muna jin ka. Ba rediyo kusa da ni ne wallahi. Kawai na yi tirayin ne Allah ya taimaka samu. Yawa wato muna magana ne kan wannan ranar malamai ta duniya. to ni kira na ga gwamnati gaskiya ya kamata ta inga tallafawa malamai sakamakon malamai ba su ne nan ginshikin duk wani siyasa na najeriya zaka ga mutum ya tafiyar da al'amuransu zaka ga ya samu matsayi babba amma ya kasance an walakanta malamai ya kamata gwamnati ta sa hannu akan yadda za a inga taimakawa malamai musamman ma na najeriya wannan shine ra'ayina daga marhab surimin laja da karan karamar hukumar hudu To Madalla kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyar saura minti goma. Kwantagora ke bisa layi, kwantagora wa ke bisa layi a kwantagora. Alheri mama amal injiniya mai gero make lulu kwantagora. To injiniya barka da yammacin yau. Alhamdulillah ba ma'amal. Kai koya kake ganin batun? Wato, wato gwamnati na da laifi game da matsalar malamai saboda ko shugaban kasa ko minista ko wani malamin makaranta shi amma an taho harkar ilimi an tabarbare an basu ne baya yanzu dan rabano yana ya kasa fara su wurin dan mata saboda an maida abin baya to gaskiya ya dace gwamnati ta da darajar malamai ta zanka ba su haƙoƙin su gaskiya to ma injiniya to bari mu karasa a jihar Kano wake bisa laya Kano To salamu alaikum kina tare da Umar Okusa Unguwa Akulai mai fata dan kungiyar ta Aminan Juna daga nan jihar Kanan Najeriya. Gaskiya ne wannan rana ta wato ba ake cewa malamai eh. gaskiya kamata a ce a inganta malamai kai albashin su da kuma bita ga irin ma'aikata wato don alka masu to a ce sun zama masu ilimi wanda ake cewa akwai kuleji ta horar da malamai da ake yi gaskiya yanzu babu irin wannan kulejin ta horar da malamai ya kamata gwamnati ta haɓaka irin wa'annan don a samu ana tsawo yanzu ka ne kuma ma wani malamin ya ma lesson plan ba zai iya yi ma ba kaga wannan To lallai ka koro bayani sai dai kuma lokaci ya kasa mana sabili da haka gobe ma rana ce za mu ba ku wannan dama idan wannan na ci muku tuwa kwarya rana ce da za ku bayyana wannan ra'ayi. To har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasashen najeriya da tunisia da kuma masar na kan ganiyar samun tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta hukumar fifa ta shekara ta 2018 najeriya na da damar samun tabbacin shiga gasar idan ta yi galaba a kan kasar zambia a jibi asabar a birnin uyo da ke kudancin kasar ta najeriya to sai dai da dan sauran rina a kaba ga kasashen masar da tunisia domin ko wucewar tasu ta ta'allaka ne da sakamakon wasu wasanni a can daban kasar ta zambia ce kadai babbar barazana ga najeriya da ke saman rukunin su na bi bayan da tuni da fatan sauran kasashen biyu na rukunin wato kamaru da algeria ta disashe tun a watan da ya gabata najeriya wacce ke fafutukar shiga gasar ta duniya karo na uku a jere ta bi zambia din har gida ta doke ta da ci biyu da daya a karawarsu ta farko a watan oktoban da ya gabata Hukumar kwallon kasar Ivory Coast ta bayyana nada tsohon dan wasan kasar Kolo ture a matsayin mataimakin kocin babbar kungiyar kasar. Wannan shine mukami na uku da ake nada dan wasan a cikin makonni kalilan tun sa'ad da ya bayyana matsayarsa na jingine wasan kwallo. Ture na cikin ayarin masu horar da 'yan wasan kungiyarsa ta karshe wato Celtic. Haka kuma a baya kaɗan an naɗa shi a matsayin kocin matasa na kasar ta Ivory Coast wanda ya kunshi 'yan wasa masu taka da a cikin gida. ana sa ran tore ya kasance tare da kocin babbar kungiyar kasar mark wilmot a wasan da kasar za ta buga ta neman shiga gasar cin kofin duniya da kasar mali a gobe juma'a kasashen argentina da uruguay da kuma paraguay sun shirya haɗin gwiwar neman karɓar bakuncin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2030 shugabannin hukumomin kwallon kasashen uku ne suka tabbatar da hakan bayan wani taron tattaunawa da suka gudanar jiya laraba inda suka cimma wannan matsayar gasar ta karshe da aka gudanar a nahiyar kudancin amurka ita ce ta shekara ta 2014 a kasar brazil lamarin da ya sa da wuya kasashen uku su yi nasara a fafutukar ta 2030 domin ko nahiyar asiya ce ke kan gaba inda kasar china ke bukatar karbar bakuncin gasar a wannan shekarar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A ƙarshen watan Satumba, gwamnatin Gaza ta Hamas ta ba da sanarwar yarjejeniyar da suka kulla na barin hukumar Falasɗinawa ta jagoranci ƙasar baki ɗaya. Haka kuma Hamas ta yarda da zaman tattaunawa da ƙungiyar Fata da ke adawa da ita. sa'an nan kuma ta amince bisa ka'ida na gudanar da zaɓuɓɓuka a Gaza da gabar yammacin kogin Jordan. Gaza dai wani yanki ne a falastinu da yake mulkin kansa wanda Isra'ila ta ƙwace a hannun Masar a yaƙin Larabawa da Isra'ila na shekarar 1967. A tsakiyar 1990 ƙarƙashin yarjeniyoyin da aka kulla a Oslo, Isra'ila ta mai da hakkin kula da matakan tsaro da harkokin fararen hula na unguwannin falastinawa masu yawan al'umma na Gaza da gabar yammacin kogin Jordan ga sabuwar hukumar Falasɗinu da aka kirkiro amma ta barwa kanta damar tafiyar da ikon iyakokin da ke bakin ruwa da kuma sararin samaniya Tun shekarar 2006 Gaza ke karkashin ikon Hamas wacce ta hambar da jam'iyyar Fataha mai sassaucin ra'ayi. Burin Hamas tun da aka kafa ta shine kaddamar da hare-haren makamai kan Isra'ila. Amurka da Isra'ila sun ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Sakamakon haka tun shekarar 2006 Isra'ila da Egypt suka tsananta dokokin shige da fice da kuma samun kayan masarufi da wasu ɗaiɗaiku ciki da wajen Gaza. Mamaye Gaza da Hamas ta yi ya bar Falasɗinawa tsaka mai wuya tsakanin gwamnatoci biyu da shugaba Mahmud Abbas da kuma hukumar da ke da ikon kadaran kadahan a kan wasu yankunan gabar yammacin kogin na Jordan. In baicin yanzu kokarin sasantawa sun sha cin tara. A ci gaba da cusa ikonta a Gaza a ranar uku ga watan Oktoba, Majalisar Ministocin Hukumar Falasdinawa ta yi wani taro a Gaza a karo na farko tun shekarar 2014. Wakilin fadar shugaban Amurka a shawarwarin sasantawa na ƙasa da ƙasa, Jason Greenblatt, ya ce amurka na maraba da ƙoƙarin samar da yanayin da jami'an falastinu za su jara gamar yankin gaza baki ɗaya ya ƙara da cewa za mu ci gaba da nazarin wannan ci gaba da aka samu sosai a yayin da a lokaci guda kuma za su matsawa jami'an falastinu da isra'ila da masu ba da gudunmawa ta ƙasa da ƙasa lamba don su ci gaba da ƙoƙarin ganin an inganta yanayin al'umma a gaza Amurka ta jaddada cewar dole ne kowace gwamnatin Falasɗinu ta yarda da kasancewar Isra'ila a matsayin ƙasa, haka kuma ta yarda ko kuma ta mutunta yarjeniyoyi da yarjejeniya gami da alhakin da ke tsakanin hukumomin tare da yin tattaunawa cikin lumana. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda Nazir Ahmed Hausawa ya fasara ya kuma karanto kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. kusan rabin 'yan adawa majalisar dokokin kasar cambodia masu amayya na tsare gidan kurkuku wasu kuma sun bar kasar ciki ko har da shugabanninsu yayin da ake ci gaba da muhawarar rusa jam'iyyar tasu yanzu akwai wahala a ce an ceto demokuraɗiyya a cikin kasar ta cambodia in ji wata shugaban jam'iyyar national resources party mochus sochu wadda ita ita ma ta arce a ranar talatin da ta gabata ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ta samu labarin cewa ba makawa ita ma za a kama ta rundunar sojan amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu kana wasu sun samu rauni sakamakon harin da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin nijar a kudu maso yammacin kasar ta nijar sanarwa ta ce ko baya ga waɗannan sojojin hawa kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce. sojojin iraki sun samu nasarar kame garin hawija wanda ke karkashin yan yakin sa kai na is kamar yadda prime minister kasar haidar al'abadi ya ba da sanarwa haidar al'abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban kasar faransa emmanuel macron a paris To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwa jiki na Jummai Ali. kamar kullum za ku rika sauraron wannan shirye-shiryen da kuma ƙari a shafinmu na voahausa.com yanzu a madadin julie gresham da ladan ibrahim a yawa da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri